إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله الله سبحانه وتعالى كام يو na كوانا وتا رمضان نوانا شيكرا تهجريا دبو إيدة أريه دا أربعين دا wanda ya daidai da ashirin da biyar ko? da ashirin da ga watan biyu februari kenan na shekarar miladiya dubu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 قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين نعم Allah maɗaukacin sarki أن آيوي ما سؤال بركة yana kissanta mana kistan annabi salih alaihi salam da kuma samudawa wato mutanensa da aka aike shi zuwa gare su Allah maɗaukacin sarki yana cewa azzabar samudu al su kuma samudawa ba a bar su a baya ba sun karyata manzonsu da aka aika musu sun karyata manzanni bi ma'ana kamar yadda na gaya muku ƙaryata manzo ɗaya tamkan ƙaryata dukkan manzanni ne kuma annabi nuhu da annabi salih da aka aiki zuwa gare su ta dalilin shirka ne da bauta ma gumaka da wani Allah ya ya tura shi je ya ce musu su bar wannan shirkan je na bauta ma gumakan nan ba su da amfani ba sa cutarwa kuma saboda ka su koma bauta wa Allah subhanahu ta'ala shi kadai da ya je musu da wannan aƙida ta tauhidi sai suka karya shi in qala lahum salihun akuhum yayin da ɗan uwansu idan su Allah ke cewa akuhum ɗan uwansu bi mana daga cikin kabilansu ne daga cikin kabilansu ne ɗan dangi ne kuma sananne ne yace musu ala tattaquna ba za ku ji tsoron Allah ba ku bar waɗannan gumakan ku koma bauta wa Allah subhanahu ta'ala ku tsoraci Allah ku zamanto masu biyayya a gare shi masu bin umarninsa da nesantan dukkan abin da ya hana ba za ku yi haka ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amincacce a gare ku ni ba yaudaran ku na zo yi ba ba kuma ha'intanku na zoyi ba ba kuma ƙarya nike ba kawai don umburgin umkala wa kaina cewa ni manzo ne na Allah a'a da gaske ne ni manzo ne na Allah ban zo don unci kwabon ku ba ban zo don ku tara mun dukiya ba ni ba mai ce da addini ba ne saboda haka fatta ƙullaha ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'un kuma ku mun kumun ku biyayya ku mun ladabi abinda nace a'a ku mun biyayya akai abinda nace e eh, ku bi ni akai wannan shine tafarkin tsira a gudu tare a tsira tare kuma ma as'alukum alaihi min ajr ina tabbatar muku ni bana bukatan ku, bana bukatan lada bana bukatan komai daga gare ku in ajriya illa ala rabbil alamin sakamakon wannan wa'azin da da'awa da gargaɗin nan da nake yi yana wajen Allah subhanahu ta'ala da ya ɗora mun saboda haka ku ji Allah ɗin ko kuna zato ne kuna tsammani ne a tutura kuna fi ma hahuna za a bar ku a wannan garin a bar ku a wannan ƙasar amini na cikin aminci kwanciyar hankali natsuwa cikin arziki da jin daɗi da walwala da kwanciyar hankali kawai ku ci mai daɗi ku sa mai daɗi ku zauna a wurare masu tsada kawai babu umarni babu bauta wa Allah ku ci ku shantike kawai a bar ku fi jannatin cikin gonaki wa uyunin da idundunan ruwa da rafuffuka ga sunan cikin ni'ima wa zuru'in da shuke-shuke daban-daban daban-daban ga sunan na inabi na zaitun na kaza da kaza ku ci sha wa nakhlin ga dabino kuma da Allah ya azurta ku da su qal'uha ƴaƴan dabinon ga sunan hazimun manya-manya masu gwabi sannan masu laushi da sautin haɗewa a tauna a haɗiye duk gashi Allah ya muku wannan ni'ima wa tanhituna min aljibali sannan kuna fafe duwatsu kuna rarike duwatsu a farihina buyutan ku fidda gidaje farihina cikin nishaɗi da jin daɗi da ƙarfin gaske su fa kake mulmula laka da taɓo'in nan ka zo ka kwaye lakan ka gyara ka gyara ka yi ɗaki haka suke rarike dutse don ƙarfi da Allah ya musu samu dawa su inda za suke zama ɗakunan su ɗin ya fi ƙarfin ginin bulo irin namunan irin namunan na taɓo ko bulo irin namu na siminti ɗin nan saboda girman jikinsu da yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi su ba samu da aida in yake zai jingina a jikin na haka yadda muke rushewa irin wannan ginin rushewa zai saboda ƙarfin jikin da Allah maɗaukacin sarki ya musu so me yasa menene zai ɗauke su su ji sun rayu a kai Shi ne su zo su fafuta dutse su rari rarike dutse su same shi sai su fidda ɗaki can su yi ta, su fidda ɗaki su yi kafin nan su fidda ɗaki su fidda falo su fidda taga su fidda kaza duk dutsen suke cewa saboda karfin da Allah maɗaukacin sarki ya basu da ikon yin haka kuma suna yin shi a cikin sauƙi duk Allah ya yassare musu waɗannan al'amura to Allah ce kuwa shine Allah yake cewa annabi sallallahu yake sha kuna nufin ana ana iya barin mutane cikin ni'ima da jin daɗi kawai su ci su sha ba za su yi ibada ba ba ibada ba kalla ba kaza ba kaza kawai ai ba zai taɓa yiwa ba dole wanda ya ci ladan kuturu menene ne ma kuturu aski ya ci ba me ake cewa na eh zai mai aski ko ya ci kuturu lada ai zai mai aski kowa ya ci ladan kuturu zai matsa mai aski kawai Allah ya muku ni'ima ku ci ku sha ku shan cike ga wata baiwa da Allah ya baku duwatsu ma kuke rarike ku yi gidajen ku duk Allah ya baku wannan daman da wannan ikon da wannan karfin amma ku ce ba za ku gode wa mai ni'iman nan ba Ka tafi a banza kenan a'a ai dole ne ku ci ku sha sannan ku bauta wa Allah ku gode ma wanda ya yi ni'iman ku gode ma wanda ya yi ku gode masa ina fata an gane ko saboda haka hatta kullaha ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda ya muku waɗannan ni'imomin wa aqiuni kuma ku mun biyayya ni manzo ne nasa shi Allah din wala ku ti'u amral musrifin kada ku kuskura ku bi umarnin makarnata a doron ƙasa masu fasadi na yufsiduna fil ardi wanda suke ɓarna a bayan ƙasa wala yuslihuna ba sa gyara kar ku biye ma waɗannan wallahi za su haɗakar da ku za su gama da ku sannan idan fushin Allah ya zo da azabar Allah zai haɗa da ku gaba ɗaya ku bi umarnin mai gyaran da baya son ɓarna. ba wai maɓarnacin da baya son gyara ba ya musu wannan nasiha ƙalu da buɗan su martanin da suka mayar masa suka ce ka amma inama anta minal musahari muna ganin kai an maka sihiri baka san ma abin da ka faɗa ba baka san ma irin kalmomin da kake furtawa ba kaman baka cikin hayacinka ma baka cikin taitayinka baka cikin hankalinka kamar a birkice kake ma amma sihiri nike ji ma amma sihiri akwai abin da ya taba kwakwalwanka yi waɗannan kalmomin ka da ya biya musu shi ne wai kamar ma baya cikin hayacinsa suka ce wai kai eh, salihu ma an takaɗiya ka zo kana ce mana wai kai manzo ne na Allah annabin Allah ɗan saƙo ne na Allah Allah ne ya aiko ka shi ya menene ina ka gamu da Allah ina ka ganshi wani Allah wani Allah wani sako ya baka ta ina kuka yi hmm? kana so dai ka kirkiro wani abu ka nuna kai special ne a cikin mu kasimu to ma anta illa basharun misluna na tabbatar maka kai ba komai bane babu wani abin da ka fi mu da shi face kai basharun ɗan adam ne mislu na irin mu we are equal babu wani abin da ka fi mu da shi ka ce wai kai manzo ne ɗan sako ne na Allah musamman kaza kaza babu wata daidai muke da kai in kuma akwai abin da ka fi mu da shi ɗin kamar yadda kake rayawa kai manzo ne na Allah ɗin kamar yadda kake rayawa Allah ya aiko ka fa'ati bi ayatin ka zo mana da evidence ka yi proving ka zo da hujja ka zo mana da wata alama in kunta na, sadiqina inda gaske kake kawo mana alama da za ta tabbatar kai manzo ne na Allah sai to ga alama ga hujja قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم نعم سأل النبي نوح النبي صالح ينونا مسوى الدوسي a waɗansu ayoyin su suka nuna dutsen cewa in kai annabin Allah da gaske ne to muna son taguwa ta fito mana daga wannan dutsen ta fito ta tabbatar ka umurci wannan dutsen ya fito mana da wata taguwa a waɗansu ayoyin su suka nuna cewa irin yar ƙurin nan an sa ai taguwa ai ƴar uwanta ne take haifanta ko ba haka ba raƙumi ne ke haifar raƙumi saniya ta haifi saniya akuya ta haifi akuya amma su saboda ta'annuci yan ƙure sai suka nuna dutse mulmulan lema mana wa in annabin Allah ne shi da gaske raƙumi ya fito musu daga wannan dutsen taguwa ta macin taguwa ta fito musu daga nan to shi zai yake to tun da kun nemi haka kana hadu na katun ga raƙumin nan ga ta nan ya roƙi Allah sai dutse ya tsage rakumin ya fito taguwa ta mace ta mace rakumi sai ta fito din taguwan da ta fito ta dutse ta ga ba normal abin nan aka ba yanda aka saba sanin ta dole ta zaman to damuwa kuma tambaya ne ta ta'annuki ta ƴar ƙure suna so su ƙure shi su kunyata shi sai ta fito ta inda suka nema ɗin ta inda ba normal process aka bi ba ta fito ɗin da su ma za su ga yadda ba sa so za ta rayu da su su ma ba a yadda suke so ba tunda su suke ɗan adam ne ke jangolo wa kanshi abu ana zaune lafiya sai kawai ya ja wa kanshi abu saboda jin daɗi da walwala da holewa da ake ciki kace to ga raƙumin da kuka roƙa in a nuna muku ta fito amma fa ga sharu'a na farko laha shirbun tana da ranakun shan ruwanta za ku sa tan tebul ne akwai ranar shan ruwanta za ta sha ruwan garin gaba ɗaya ta kafa kai gaba ɗaya za ta shanyi saboda haka babu wani ɗaya daga cikinku a ranar da zai samu ruwan sha saboda ranar na raƙumin ne saboda haka su ku ya ku yi bikin ranar ku jibi ku ba ku sha ku ai a katau gata kuma ba na ku bane na raƙumin ne ba haka za a yi kullum kuna tsallake kwana ɗaya-ɗaya na rakumi shi ma in ya sha wace gari naku ne saboda haka idan kuna son kamar wata bon ne ta ce muku za a rika baku ruwa kwana ɗaya kwana ɗaya kawai za a baku sai a tsallake sai wace gari ne za ku yi ranar da ba ruwan za ku samu abubuwan zuba ruwa da tara ruwa to duk ran da ranar shan raƙumin ne sai su samu ababe su ciccika su ciccika su ciccika don sun san gobe za a ɗauke ruwa akwai ruwa ba na ku bane na shan raƙumi ne to kaga ai ba za su so hakan ba sai su ga wannan halittar ta matsa musu kuma zuwa yaushe to kuka ce dai ta zo ga raƙuma nan duka kuna tare da su kuna kiwata su ku sha nono kuna zaunin ku lafiya kuka ce ku raƙumin wani dutse ne kuka nuna ya fito muku kun gaba irin wannan raƙumin ba ne kenan saboda haka yace to yanzu za ku yi tsarin shan ruwa da wannan raƙumin laha shirbun yana da shan ruwanta na kwana ɗaya walakum shirbun kuma kuna da rana yaumin ma'alum ranan ku sananne ranan ta ma sananne ku duka ku yi wannan tebul din wannan wala tamassuha bisu'in kuma wallahi ran da kuka ce kun gaji da damuwa da matsin da kuke samu daga wannan raƙumin har kuka ce za ku shafi wannan raƙumin za ku cutar da wannan raƙumin ko ku kace shi ko ku cutar da shi ranar mai ranar ƙarshen a ya akwai ba kuma azabu yaumin azim to azaba mai girman gaske zai shafe ku shine za a gama da ku ranan halakan ku ya zo kenan ba ma shan ruwan ba na wala a fatta kuma duk inda ta shiga ta yi kiwo shine shar'i na biyu duk inda ta shiga ta yi kiwo kar a kore ta sai ta shiga gonan kabejin ka ta cinye ta shiga gonan masara ta cinye ta shiga gonan abin nan timatir ta canye gona in ka zanta a gonanka babu kora tunda za ka kafa baki ta shanye ruwan gari to ka tabbata ma in ta shiga gonaki ba za ta ba hektar za ta ci to saboda Allah yi noman tumatir ka karɓo bashin taki a kan za ka biya in ta sayar ko noman shinkafa ko masara ana binka bashin taki ana binka bashin kaza duk burinka a jikin wannan gona kuma taguwar ta shiga ta cinye kuma an ce kai ka kuskura ka kore ta saboda kai kai inviting ɗinta ka tura invitation ta zo dole ka batta sai yanda kake so kuma ran da kuka kuskura kuka taɓa ta so kuma ranan ma zaman ku a duniyan ya ƙare kaga ala kakai kenan kuna rufa mana asiri to shine Allah madaukakin sarki a suratul shams yace kadzabat samudu bi taqwaha ko menene yace na biyu ayar idin ba aka ashqaha kudaru bin salih wani aka nemo mafi shakiyanci a cikin mutane mafi taurin kai da ta'annuti da jiji da kai kawai yace shi a bashi dama zai kashe ta idin ba aka ashqaha فقال لهم رسول الله wa الله wannan raƙumin Allah ku barka da shan ruwanta kada ku yi temporary kada ku taɓa ta fa kazzabu suka ta shi fa aqaruha sai suka soke ta suka kashe ta wannan kudaru bin salih kudaru bin salih shine soke ta shine fa aqaruha anan sai suka soke ta alhalin mutum ɗaya ne ya soke ta kudaru bin salih amma me yasa aka ce sai suka haɗu suka kashe ta in plural form domin idan ka ba da shawaran kashe mutum kana ciki ko ba haka ba kuka yi mitin gaba ɗaya ku mutum ɗari kuka yi mitin ya za a gama da wani ya za a gama da wani ya za a gama da wani aka yi nominatin mutum ɗaya je ya kashe shi amma da shawararku da yawun bakin ku. wannan shi ɗaya ne ya kashe shi ko ku ne duka in an zo kamawa dukan ku ne dukan ku ne to saboda haka shine daru bin salih ya kashe amma da yawun bakinsu da yardansu da shawararsu da haɗin kansu shine suna kashe ta ɗin ƙwalan azaba hai Allah ya saukar musu da wata irin tsawa ƙwaran kwatsa ta buga wani irin ƙara da tsawa ta buga kawai irin wanda take bugawa ɗin nan lokacin da ake ruwan sama amma nasu na halakarwa ne na bala'i ne na musiba Ƙaran ta fi ƙarfin ƙwaƙwalwansu ta ɗau ƙaran kunnen su da jinsu ya fi ƙarfin su ji wannan ƙaran saboda haka da aka yi ƙaran duk wata jijiya a jikinsu sai da ta tsinke da ƙwaƙwalwansu da jijiyoyin da suke likin da ƙwaƙwalwa da zuciya wanda suke communicating da menene duk wata jijiya a jikinsu sai da ta tsinke kawai gaba ɗaya saboda tsananin wannan ƙaran, ba wanda halittan jikinsu ba ne zai iya ɗauka saboda ko haka ko ina ya tsaye a jikinsu kawai shine fa asbahu nadirin sai suka dawo suna nadaman abin da suka yi yayin da suka ga halakar gatanan tana zuwa musu kawai shine fa humul azab nan take azabar Allah ta gama da su kwata kwata kwata kawai aka gama da su ga sunan a kwance ta annahum jaradun ta ce fari ne kawai ko ne da aka tattata musu maganin kwari kawai ga nan an kakkaɗe su duk sun zube a gidajen su kuma tsaf komai ga shi nan a cikin gidajen amma ba makaluke mai motsi an gama da su Allah inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin wannan aikin a cikin wannan kisar akwai abin da mai hankali zai lalubo na aya ya gano lalle ayar Allah a ayar Allah a cikin wannan kisa cewa lallai Allah ya cancanta a bauta masa Allah mai iko ne mai fawa ne a sama da kowa duk da ƙarfin jikinsu ɗin nan me yasa Allah ya ka azaban daban-daban nau'i nau'i nau'i waɗansu can da ruwa Allah ya halaka su fir'auna mai ce ana rabbukum al'ala waɗansu da tsawa kamar waɗannan waɗansu da wuta haka Allah ya halaka su waɗansu kuma da girgizar ƙasa ta haɗe su to Allah don ya nuna shi a bisa dukkan komai mai iko ina fata an gane mallam ya mutu bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid wanda bai mutu da bakin takwabi ba da kafin takobi ba zai mutu ta wata hanya mutuwan ɗaya ce amma hanyoyin mutuwan daban-daban ne hanyoyin mutuwan daban-daban ne amma ita mutuwar ɗaya ce dai wane ya mutu a yaya wallahi hatsari wane ya mutu wallahi harbin bindiga ne wane ya mutu wallahi a ruwa ya fada wane ya mutu wuta ce ta cinye shi a gobara ga mutuwar mutuwan daban-daban daban-daban amma mutuwar dai kowa za a ce ya mutu ne inna ma kana aktsaruhum mu'minin duk da haka wai mafiya yawan mutane har yanzu masu yi imani da Allah nan ba ba su kaddara Allah ba ba wato kwarzanta Allah ɗin a fuskar har yanzu wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azizu wallahi shine mabuwaye ga dukkan maraji arrahimu kuma mai rahama mai tausayi mai biyayya da ɗa'a, da ladabi ga Allah ina fata an gane mu wannan kisar ma ita ma an rufe mana ita na annabi salih da mutanensa na'am كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسلم أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون na'am sai kuma Allah maɗaukacin sarki ya kama na kisan annabi Lut alaihi salam yake su ma mutanen annabi Lut sun karyata manzanni in ji Allah su wa ta'ala wasu ta karyata sun karyata annabinsu annabi Lut manzonsu wato Lut alaihi salam sai ya zamanto tamkar sun karyata dukkan sauran manzannin ne ya sa suka karyata annabi lo shi ma an aike su saboda wata aika aika da mutanen su suke yi wanda ma sabaka biha min ahadin min alamin. babu wani muta wani mutum a duniya da ya taɓa yin irin wannan alfashen na mutane annabi lo ba taɓa samu a tarihin al'ummar farko da aka fara duniya da su ba sun aikata irin wannan alfashan haka na baya ba su aika sai dai akan mutanen annabi lu kawai aka same ta ba kafa sanin tarihinta a duniya ba sai akan waɗannan mutanen to kuma menene suke yi annabi lu ya faɗi annabi lu ya faɗi laifi a can amma sai da aka fara musu wa'azi in qala lahum akhuhum lutun yayin da ɗan uwansu annabi lutu yace musu ala tattakuna ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su ga bauta ma gumaka sannan kuma ga a sana'ar liwa'i namiji ya nemi namiji gaba ɗaya ba mai kula mace a zamanin ba harkan aure ba mai kula mace ba mai kalan mace a bashe ta sha'awa da ake biyan sha'awa a jikinta sam namiji ne zai nemi namiji ɗan uwan shi yana kwanciya da shi a ta dubura su kuma to shi ne ke ce musu alatar ta ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bar wannan mummunar al'ada wannan mummunar sana'a ƙazamtacciyar sana'a ya bari ta ba inni ni din nan da nake muku wannan gargadin. lakum rasulun aminun manzo ne na Allah a gare ku amintacce mai amana da amana na zo muku gaskiya nake ga muku rayuwarku tana cikin hatsari tana cikin danja matukan kuka rike wannan sana'a to wallahi ba za ku ga da kyau ba kuma wallahi all sincerity nake ga muku wannan tsakanina da Allah bisa amana ni naku ne ni ɗanku ne cikin ku na taso ku al'umma ta ce kabila ta ce garinmu ɗaya komai ɗaya in na ga abin da zai taso ma al'umma ta dole in gaya muku wallahi ku karɓi saƙona bisa amana da aminci ba zan taɓa ha'intan ku ko in yaudare ku ba saboda haka fattakullaha ku ji tsoron Allah ina ƙara muku gargaɗi wa ule ku mun biyayya nan tsiran ku yake abinda nace ayi ayi a bari a bari a yi nan a yi nan a zauna nan a zauna a tsaya a miƙe duk abin da na ba ku umurci daga Allah ne mahalicci na wanda ya aiko ni kuma ina tabbatar muku ba wai ina wannan wa'azin don talauci bane ko don neman abun duniya wa ma as'alukum alaihi min ajrin bana neman wani biyan bukata daga hannunku wani lada ko kobon wani ba bana so ku taurare ni kawai ku bi ni mu haɗu tare mu tsira tare abinda nake bukata kenan in ajriya illa ala rabbil alamin sakamakona da ladana yana ga Allah ubangijin talikai da ya dora mun wannan nauyin shine kawai zai biya ni sai ya fara faɗan ayyukansu ɗin yanzu saboda Allah ku yi tunani da hankulanku da basiran da Allah ya ba ku da tunani yanzu a ta'atunan bukrana yanzu wai namiji irin ku kuke nema ku kwanta da shi min alamina mazaje daga cikin mutane su kuke nema wai su ne abin sha'awa wajen biyan sha'awa ku tunani da hankalin mana ku ga Allah ya ba ku hankali da tunani ai dabba ma ba ta haka wanda Allah bai ba ta hankali irin naku ba bai ba ta tunani irin naku ba bai ba ta basira irin naku ba ba a taba ganin bunsuru a bin dan uwan shi bunsuru wai kuma ga akuya a nan kusa ba taɓa ganin rago yana barbara wa ya rago ya bar cinkiya ba ba taɓa ganin sa tana bin sa ta bar saniya ba ko zakara ya rika bin zakara ya bar kaza ba ba a taɓa yi ba sai ku da Allah ya ba ku hankali da tunani da basira sai ku bi namiji irinka a ta duburan shi za ka ta'adu da shi ta nan yake atini sanan yake zawo sanan yake komai ma malam ka ce wai sanan za ka biya sha'awa wanda wajen ba a yi shi don biyan irin wannan sha'awar ba a yi wannan wajen don ya fidda najasa ne kawai ya fidda najasa da kashi da zawo da menene ya fito ta nan kofar fidda dauka ne da najasa da kazanta ba irin wannan ta biyan sha'awar ba ne hmm? kun da ni mana sai aka yi dabba ta fi ku hankali a nan ina basiran ku ya ɓace ina hankalinku ya shige ta za a yi wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ta za a yi ku bar mata yanda Allah ya halitta muku ku biya bukata a jikinsu ku bar su wai ku namiji na ɗan uwanku namiji za ku nema ku kwanta da shi kai bal antum qaumun adun wallahi ku mutane ne masu keta iyakokin Allah Ke ta iyakan Allah da hajjin Allah ya kai matuƙa wallahi abin da kuke it was na kowanne wallahi ku ɗan ta'adda ne masu keta iyakokin Allah قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين hmm. وإن ربك لهو العزيز الرحيم نعم wannan wa'azin da ya musu da gargaɗin da ya musu shine fa wai an tada hankali an tada musu rai ya kamata kuma su ɗauki mataki ƙalu suka ce la'in tantahi ya kai nuku wallahi idan baka dena waɗannan maganganun ba baka janye daga wannan aikin wai na wa'azin ba baka dena mana shishigi a al'amuranmu ba kana so ka hana mu walawa da watayawa da jin daɗi da kolewa to idan ba ka fita harkar mu ka fita ta farkin mu ba wallahi tallahi lamul qasam kin shin la takunanna za ka kasance minal mukhrajin wala za mu fidda kai daga wannan lardin namu da ƙasar namu gaba ɗaya mu raba ka da wannan ƙasar domin kai fitina ne mai tada zaune tsaye ne ire-iren ku su ne masu a waje babu zaman lafiya dama ne suka ce akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun Harun ku fitta annabi lutu da jama'arsa daga ƙasanku su mutane ne masu son tsarkaka ku duba wai son tsarkaka ma aibi ne aibi tunda su kazamai ne من فأخرجناه من فنجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ما خبائث كذنتا muka tseratar da annabi lutu da mabiyansa daga alkaryar nan mana daga garin nan da ake aikata ƙazanta da dauɗa da datti to tun da su ‘yan ƙazanta ne ‘yan dauɗa ne ‘yan datti ne’ to kai mai nuna kai tsarkakakke ne sai ka zama to kuma abin faɗa ya kamata ka jona su ne kawai ka jona su kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ce, a waddu lautu bihinu a yi bihinun suna burin kamar yadda suka yi ɓace kuma ku ɓace kamar yadda Allah ya ce fama na kun filmu na fi fil munafiqina fi'ataini والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله حتى يهاجروا في سبيل الله صدقوا يدعى كنتم مقرنشية أقول يرد أحكام منين مدية baya so a gan shi shi kadai baya so yanzu misali ko harkar wayan hannun nan yanzu idan mutum ya yi wani ashar ya zage wani ya ci mutuncin wani ya aibanta shi me yake fata ya ga yan comment followers me yake son followers din shi rika gani su yaba mai yab ai dama wannan bai da mutunci ai dama wannan dan yasa gara da kai mai haka ai yayi ka burge yayi yana ko ya ga followers kaman dubu goma wanda duk suke goyon bayan abin da yi amma idan ya ga kai ka Allah wajaranka kai ka baka da mutunci kai din ya kake ya ga ana agency din shi ba zai dade ba zai ciri zai shiri to mabarnaci kullum baya so a ce shi kadai ne yake wannan abu kullum yana so ya ga lallai shi ma yana da magoya baya in an tashi zagi dai ba shi kaɗai za a zaga ba shi ne wannan wai laifin da ya sa a fidda shi a fidda shi garin for exile a fidda shi wai saboda shi yana so ya tsarkaka bai so ya yi tarayya da su akan wannan kazantar. su ne suke cewa la illam tantahi idan baka dena ba baka fita harkan mu ba ya lutu da takunan na minal marjumin mukhrajin wallahi tallahi zaka kasance cikin wanda zamu fitta su cikin wannan garin namu gaba daya gaba daya kana sai yace musu ina tabbatar muku inni li amalikum ni game da wannan aika aikan ku ta alfasha da wannan kazartan da kuke aikatawa kuke kanta ina tabbatar muku wallahi min alqalil ni ba ni ba ita kuma ba zan jona ku ba ba ni ba ita ko ba zan taba jona ku ba alƙalin shine alƙalu shine ka fita harkar mutum ka ki jona shi kamar yadda Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ka bai kale ka ba bai ban kwana da kai ba wa ma qala kuma bai bai barka baya Muhammad ubangijin ka yana tare da kai to ni ba ni ba ku ina tabbatar muku duk abin da za a yi a yi shi ɗin kaga idan ka fuskanci barazana kaga makiya su yi ca a kanka me ya dace ka rika yi addu'o'i addu'o'i kun ga annabi nuhu da abu ya gagara ya yi addu'a annabi salihu da abu ya gagara ya yi addu'a annabi ibrahim da abu ya gagara ya yi addu'a ko Eh, yace an lisana sidqin fil alam rabbi kaza kaza kaza yayi ta addu'o'i to shi ma annabi alu da yaga yanzu an shata layi kawai da sun rantse da Allah mahalicin su waɗannan mutanen masu liwaɗin ce idan annabi nuhu bai janye bai janye daga wannan wa'azin ba bai daina ba to wallahi tallahi sai sun ci da shi shi kuma a gani shi taya za Allah ya ɗora mai aiki wani ya ce masa ya bari ai la da'ata li makhluqin ko babu ɗa'a ga wani abun halitta fi ma'asiyatil khaliq wajen saba ma halicci ya ja ya cirje ce sai ya isa da sakon Allah su kuma sun ja dayi sun cirje suka ce akan wannan mu kuma zamu aibanta ka zamu gama da kai mu fijja kai in yamkuru bika alladhina kafaru liyu bituka aw yaqtu aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurun annabi ma sun ce za su fitta shi to sai annabi nuhu ya kuma annabi lutu ya kuma addu'a ga dangadan yake rabbi ya ubangiji na najjini najjini Allah ka tsayratar da ni ka kare ni wa ahli da iyalaina da mabiyana ka kare mu min ma ya amaluna daga wannan aika aikanta ta alfasha da suke yi da abubuwan da suke ƙuƙƙulla mana cewa za ku mana Allah ka kare mu daga sharrinsu da fitinansu da makircinsu da kutun gwilansu ya Allah da ni da iyalaina da mabiyana gaba ɗaya Allah ce nan take fa nahu. kawai da suka ƙi abu ya kure sai fa ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha mataran to Allah ce sai muka kawai juya garin upside down gaba ɗaya muka ci da shi aka ɗaga garin sama sama sama sama ya yi tafiya ya tafiye sai da suka ji tasbihun mala'ikun sama ta ɗaya a waɗansu maganganu malaman aka yi uprooting ɗin garin aka cizge garin to ita aka bari kuma rami ne to sai aka juyo da su upside down haka aka zo kuma aka kifar da su a cikin aka bulin hulun law arsalna alaihim hijaratan min sijjid ko min tsinin mandud aka jeho musu da duwatsu kowane dutse yana ɗauke da sunan wanda zai je ya harba a ƙasa can ƙarƙashin ƙasan kuma ga azaba nan ga wata ta biyo ta sama shine fanajjaynahu da azabar ta zo in ji Allah halakarwan ta zo sai muka tseratar da shi wa ahlahu da iyalansa da mabiyansa kaman yanda ya roƙa ɗin ajma'in gaba ɗin su muka tseratar da su wani sa ana cewa mumunai mabiya annabi ma suna cikin ahalinsa ina fata an gane ko shi sa annabi Musa alaihi salam a annabi annabi Nuhu da aka ruwan tsufa na ɗin nan da aka saka ruwan tsufa na ɗan shi kan'ana yayyayya hau jirgin yake yake awi ila jabalin ya asimuni min alma'i qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim ita zan hau wancan dutsen wancan tsaunin ai ba duk yadda da yake ga dai ba zai rufe wancan tsaunin ba ni zan je can in zauna wancan zan tsaye yake wallahi ba mai tsira daga wannan al'amarin Allah na wannan musibar sai ta wanda ya hau jirgin wanda ya hau jirgin nan shine wanda ya tsira amma duk wani wanda baya cikin jirgin da ina tabbatar maka ya kai ɗana halakakke ne yace a'a ba zan haucan kawai shi ne ruwa ya halaka shi annabi nuhu yana kallon ɗansa gashi nan ya halaka ya zo yana roƙo Allah rabbi inna inna ibni min ahali ya Allah ɗana yana daga cikin ahalina da kace za ka tseratar da mu yace gashi ka halakar da shi yace ya nuhu innahu laysa min ahalika baya cikin ahalinka imana baya cikin wanda suka yi imani da kai ma'ana kenan baya cikin mabiyanka baya cikin masu imani da kai saboda haka ba ahalinka ne. inahu amalun ghairu salih tambaya na da kake me yasa na halakar da shi kamar kana interrogation ina wannan abin da kai bai dace ba annabi nuhu fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna min al-jahilin kada ka sake tambaya na inna abu why why me yasa nayi kaza me yasa nayi kaza wannan al'amalin ina maka gargaɗe kada ka kasance cikin jahilai masu wauta a annabi Ya ce Allah ka gafarta mun Allah ka nasu maka yafe mu shi Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu Allah baya ba a tamban shi me yasa kaza me yasa kai kaza ya Allah Allah yace ni zan tambaye ku gobe kiyama me yasa kai kaza me yasa kai kaza amma ku kai kadan ku yi challenge ina ku tambaye me yasa nayi kaza shiryan da zaka samu wanda ba musulmi ba kiristoci za su idan Allah ya jarrabe su bana ya kasa oh God why God why me why me alone why me alone why all this oh why yana tamba why why me ya sa shi eh me ya sa tsanar ne ka shi kawai why me alone wani an sa kake sa Allah ba ku saukar ma da wata tsawa ko garwa shi kawai ka san shi ne amsa kawai ko Allah ba a tambaya shi ba interrogation nashi Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ce dukkan iyalansa da mabiyansa sun tsira illa a juzan sai wata mata ilgabirina ba ta kasance cikin wanda suka tsiran nan ba suka hau jirgin nan illa a juzan filgabirin sai wata mata filgabirin tana cikin halakakku ita wannan mata ɗaya ne daga cikin iyalan annabi tana cikin wanda take wato nunawa yan gari cewa annabi lutu ya yi baki domin saboda waɗannan masu harkar liwaɗin annabi lutu bai isa ya yi bako ba yadda waɗansu baƙi za su zo wa annabi su yi tambayoyi nemi fatawoyi su koma babu wani bakon da ya isa ya zo gun annabi lutu ana ganin bako ya zo to za a je a riƙarfa karfa a yi liwaɗi da shi to matan shi tana daga cikin masu wanda take menene informant din informant din mutanen gari domin duk wanda za su zo wajen annabi lutu din zai koye so tara su zo da daddare cikin duhu kaza kaza kaza su zo su lallaba su zo sai kawai ma sai daga kawai an zagaye gidan shi an cika eh muna sane fa bakin nan su fito hayyar rasa ya aka suka sani a sai matan shi tana da link tana da abin nan tana da connection da su kawai waɗansu malamai suka ce akwai wani ɗan da take sai ta ɗan kura wani farin hayaki haka in sun ga wani hayaki na tashi a gidan sun san wannan sign ne cewa an yi san mutane an yi baki fa su kuma su zo su taru abu ya ce ya lafiya suka ce a ah, innaka la ta'lamu ma nuridu ka san abin muke so kawai bakin nan su fito kawai karfa karfa inda ake rufin din mace haka ake kama kama su a karfa karfa a musu liwai to kaga wannan dole ya rika hotin din shi rika masa zafi bakonka ya zo a wulakanta shi ai ba za ka ji daɗi ba to wannan matan kuma an halaka ta an halaka ta almaru ma aman habba ai mutum kullum yana tare da waɗanda yake so azabar ta zo sai Allah ya ware ta ya haɗa ta da su ya halaka ta kuma dammarnan akhirin sannan muka halaka sauran muka rugurguza su fa hum tadmiran shi yasa in muna alqunuti za mu roƙa makabar mu ce Allahumma dammirhum tadmiran shadidan wa zalzil al-ardh ta aqdamihi zilzalan shadidan duka muka dandake su muka bubbuga su muka ninnike su a doron ƙasa in ji Allah bayan haka wa amtarna alaihim mataran muka musu wani irin ruwan duwatsu daga jahannama wutan jahannama kai fasa a matsarul munzari Allah ce kai ruwa irin wannan da aka saukar ma waɗannan da aka musu gargaɗi suka kiɗin nan Allah ce wato ruwa ne mummuna ba ordinary ruwa bane da yake saukar da alkhairi ba irin ruwa bane da ake yin shi a samu rahama a samu amfanin gona a samu kaza a irin ruwan bane mummunan ruwa ne kawai suka wayi gari da shi amma inda Allah maɗaukacin sarki ya yi bayani a falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatin qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi izni rabbiha fa la yura illa masakinuhu lokacin da kafirai suka ga wato Allah ya haɗo girgije suna murna wai za a musu ruwan sama sai aka ce musu wannan ba girgijen ruwan sama da kuka saba ba ne irin abin da kuka roƙa Allah ya muku kullum kuna challenging annaba fa atina bi mata iduna in kunta min as-sadiqin fa atina bi azabin in kunta min as-sadiqin to wannan azaba ne kawai rihun fiha azabun alim ne kawai Ka manzo Allah tun daga wannan iskokin irin waɗannan halakarwa mutane da ake da irin wannan girgije din nan duk da manzo Allah sassala ya ga girgije ya haɗu na na Aisha take ba ta taɓa ganin manzo Allah ya nasu ba duk lokacin da ga ruwa ya ɗauro girgije za ka ga annabi yana cikin tashin hankali Ya yi nan ya dawo yayi nan ya dawo ya koma can ya tsaya ya ɗaga kai ya kalli girgijen yayi nan yayi nan yayi nan na aisha ta tambaye shi ya rasulallah ni na kan ga mutane duk lokacin da aka ga girgije suna farin ciki rahamar Allah zai sauka musu kuma kai sai unga aka sin haka cikin tashin hankali kake ya aisha waɗansu yi irin wannan murnan da farin cikin da suka ga girgije amma a ce girgije ne da ya zo ya halakar da su gaba ɗaya ni wa zai bani garanti da amincewa cewa wannan ba irin wancan bane ya sa hankali na fi tashi shi yasa manzo Allah baya natsuwa ya ga ruwan saman ne da gaske ya sauka idan aka yi aka gaba yake mutsirna bi fadlillahi wa rahmati ina fata an gane su to haka aka gama da su inna fi zalika la ayatan lalle cikin wannan kissar ma akwai ayan da take nuna lalle lalle lalle Allah shi yafi cancanta a bauta masa wa ma kana aktharuhum mu'minin amma ga mafiya yawan su ba sa imani yanzu ba jan akwai su wannan kisar annabi lutu din ta zama to musu aya yanzu ga waɗansu kafashe da yawa har ma lasisi ake ba su da menene da yanci na yin liwaɗi yan homosexual ga sanan sexuality ga sanan yanzu ka taɓa kuma har da kotunsu da lauyansu da zai kare su wannan kisan ta zama su musu aya wa ma kana aksar mu'minin har yanzu mafiya yawancinsu su ba su yi imani da Allah ba suna ci gaba da sana'ar duk abin da aka yi a baya aka halakar da mutane duk al'ummar yau suna yi amma wancan bai zama to musu aya ba to inna rabbaka lahu al-azizu Allah lalle mabuwayi ne arrahimu mai jin kai ina fata an gane ko za mu tsaya a wannan cikar saboda lokaci <coughs> mu koma kan takaddun na tambayoyi <coughs> akwai. akwai takardu uku a hannunmu a yau da farko tana cewa assalamu alaikum mana Allah ya kara maka lafiya da albarka Allahumma amin ya saka maka da alheri ina roƙonka da 'yan uwa masu albarka da su sanya ni cikin addu'o'inku a ina cikin halin bashin da yake damuna bashi da ke damuna ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bani ikon sauke shi cikin sauki ya yalwata mini arziki na halal Allahumma amin Allah ubangiji ya biya maka ya sauƙaƙe maka hanyoyin biya din Allah ubangiji ya yi wa rayuwarka albarka ka riƙa yawaita la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah Allahumma ah, a lauma a menene an ta ja'alul hazana menene addu'ar Allahumma urzuqni bi halalika an haramika wa aghnini min fadlika kashi na ayo da yawa da azkar da addu'o'i masu yawa akwai wanda Allahumma ne wa an anta tazalul hazana idza ma eh, Allahumma la ta'ala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazana idha ma shi'ta sahlan In waɗannan addu'o'i duk suna cikin littafin nan fisul muslim da du'a'ul mustajaba da su azkar nan ai kai da yardar Allah subhanahu ta'ala. Allah ubangiji ya sare maka takarda ta biyu tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a malam Allah yayi ma rayuwa albarka amin amalan tambaya ta anan ita ce menene hukuncin mutumin da yayi sujudu tilawa na alkur'ani ba tare da yayi alwala ba ko ba tare da tsarki ba ah, Allah ya ji kan mahaifa ya yi abin nan to ba tare da alwala ba ɗaya ne ba tare da tsarkin ba ko ba haka ba mutum yana fitsari ne bar fitsari a jikin shi ya tsarki ko kuma yana nufin a ala kwafa nan ku yi hankali da ita ko Allah ku daina danna ta ko kaɗan a ko kuma janaba ne a jikin shi Allahu ala to sujudu tilawa dai babu laifi ko waɗansu suke kana gefe kai yi. tilawa ɗin ba ba a nuna dole sai kana da alwala ba amma in kana rike da ƙur'ani za ka yi dole kana da alwala kake ɗaukar musa to amma ai game ga mai yawan lizimtan qur'ani irin mai ana nan mai masu rike allo da rubutu kullum suna cikin nan ai rangwame mutum alwalan shi yana iya karyewa amma ya ci gaba da karatu a haka babu laifi yi sujudu tilawa wannan shine babu laifi insha Allah Allah ta uku tana cewa takarda ta uku kenan Assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin tambaya ta ita ce malam ina yin sana'ar pos sai wani mutum ya zo a cire masa kuɗi sai na yi kuskure wajen cire kuɗin maimakon in cire dubu biyar sai na ƙara zero ya zamanto dubu hamsin kuma ga shi ban san mutumin ba har yanzu kuma bai dawo ba malam ne matsayar kuɗinsa kuɗin nasa don bai dawo ba ɗin sannan sannan bai dawo ba in ba kuma ya zan yi da shi gaskiya kaɗan jinkirta masa a alal akalla na watanni wata shida ko shekara idan bai kullo ba ka sa kuɗin ka yi sadaka da su amma da niyan duk ran da ya kullo bayan ka yi sadakan za ka biya shi sai ladan sadakan ta koma ka koma taka ce ya zama so kamar kayan tsintuwa ne wanda za ka yi sanarwa tsawon shekara tsawon shekara kana yi idan baka abin nan ba to za ka iya amfani da kayan tsintuwan za ka iya amfani da kuɗin da a matsayin duk lokacin da ya zo za ka ba shi kai masa sadaka da su Allah Ubangiji ya kai mai ladan a gobe kiyama kuɗaɗe na shubuha shubuha shubuha kada ya ya yi amfani da su domin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a bi dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-haram fa'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi dal a bayyane ke haram a bayyane ke a tsakaninsu akwai abubuwa wanda very complicated haka ba haram bane ba za ka ce ko ba yau halal bane ko mutum ya yi avoiding nasu ya rika rabuwa da irin waɗannan gaba ɗaya in mutum yana rabuwa da su yana gudun su to zai tsira da mutuncinsa da addini amma in yana faɗa cikin waɗannan to zai faɗa cikin ɓarna kamar mai kiwo ne kullum sai ya zo gefen lambun da aka yi tangance kullum in ke sako dabbobinsa wata rana wata sai ta faɗa ciki ɓarna wannan shine ala inna himallahi maharimuhu to Allah ubangi ya tsare mu Allah ubangi ya kare mu ya bana albarka muna tawassuli da waɗannan ayoyin da muka karanta Allah biya mana bukatun mu alkhairi ya kare mu daga dukkan sharri da fitina wannan kasa ta mu Najeriya Allah mata albarka Allah mata albarka Allah mata albarka Allah ubangi ya ba mu zaman lafiya a yi wa ƴan uwa na plateau wato addu'a matuka matuka ana su zalunci wanda baya misaltuwa zalunci irin ɓangaren su Biromland ɗin nan, Jos South, Jos abin nan su Barikin Ladi su abin nan su kullum ana zaluntar al'ummar Fulani a wajen. Ana zaluntar musulmi, kowane lokaci za a kama su a hanya a kashe su a yanka su, kowane lokaci kawai, Birom ɗin nan da mutanen nan, da Filako ɗin. Wani sa'i jami'an tsaron da ake tura su suke zuwa su ƙoƙona musu gidaje kuma, su harbe musu dabbobi. su halaka su su yi ta abin nan abin da suka ga dama ba kamar ba tsaro suka je su yi ba duk lokacin da aka ga gawa a wani gutu za a farwa gidajen al'umma na musulmi na fulani a kokkone su a harbe musu dabbobi abin da yake faruwa a plateau wallahi wallahi wannan waje ana zaluntar al'umma ina jin tsoro ran da Allah zai waiwaye shugabannin wannan wajen saboda haka jami'ai wanda amana jami'an tsaro da ministan tsaro wanda amanan kare rayuka yake wajen su sun rantse da dukkan littafin da za su rantse da shi akan kare layuka to su je su sa ido akan abin da ke faruwa a plateau din bangaren su barikin ladi su abin nan din nan su je su sa ido ana cutan al'umma ana wulakanta al'umma yadda ya kamata kuma ana taking side ɗari bisa ɗari saboda haka kowa yana ganin abin da ke faruwa a social media kowa yana gani to muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sama masu da sidiqin ya sama musu mafita na alheri Allah ya bi musu kadinsu ya bi musu haƙƙinsu Allah ya isan ma dukkan wani musulmi da ake zalunta a wannan wajen duk jami'in tsaro da ake turawa don ya kare rayuka yake sacrifice Allah ya rugurguza shi Allah ya halaka shi Allah ya jammara shi tadmiran shadidan wa zalzala ayyuhu zalzilu al-ardh ta amihim zilzalan shadidan ana zalunci ana zalunci manya manyan jami'an tsaro da kuma sojoji su wai wannan wajen su ta ido su tura CID su tura spy su tura intelligence za su gano ɓata gari da suka hana wannan wajen zama wannan ita ce kira na Allah ubangiji ya isan musu ya isan musu ya isan musu ya isan duk wani musulmin da ake zalunta shi ake cutar da shi bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba illa an ya kulu rabbuna Allah sai dai don su musulmi ne kawai Allah ubangiji ya sa mu gama da duniya lafiya ya ba mu zaman lafiya a dukkan da muke wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh